من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نارو الله سبحانه وتعالى ليكرق subhanahu ta'ala أيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu da tsara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan cikawa da ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai ah, akwai iyalan St. Adam da suka nemi addu'a cewa a sa mahaifinsu sk adam da ya rasu shekara bakwai da suka wuce yanzu da ce allah wani ya ji kanshi ya gafarta masa sai wani ne ya tambaya ya ce ajiya <clears throat> shekaran jiya na yi bayani akan wato gado a inda na ce akwai yanayin da ‘ya'ya maza ba sa ɗaukan kaso biyun ‘ya'yan mata to wannan wajen bai gane shi ba ine na ce ikhwatul li ummi yan uwa da uwa ɗaya ta haɗa su yan uwa da uwa ɗaya ta haɗa su mace ce ta yi aure a wancan gidan ta haifi ‘ya'ya sannan kuma ta yi aure a wannan gidan ta haifi ɗa namiji to ba shi ɗa namijin nan ya rasu bai da kowa mai gadon shi sai waɗancan 'yan uwan nashi maza da mata da suke wancan gidan wanda mahaifiya ce ta haɗa su dukiyansu yanzu su za su zo su gaji ɗan uwansu ne wanda uwa ce ta mai ta haɗa su shine ikwatin li'ummi idan suka zo wannan gadon idan ɗaya ne a can zai gaji ɗaya bisa uku a zai gaji ɗaya bisa shidan dukiya idan kuma suna da yawa a can sun fi ɗaya fahim shuraka fi sulusi sai su ɗauki kashi ɗaya cikin uku na dukiya rabo daidai kuma za a yi a in wannan yanayin ne namiji baya ɗaukan kaso biyun mace in yan uwa ne ta wajen uwa za su yi gabi junansu wannan shi ne da fatan Allah ubangi ya samu dace mana albarka to kamar yadda na yi bayani jiya da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu koma mu bi diddigin hukunce-hukuncen da suke karkashin wala tankihu ma na taha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم حار إزوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفا إن الله كان غفورا رحيما زامو ساك بنس مفدة hukunce hukuncen da suke ciki kamar yadda aljami'u li ahkamil qur'an imamul qurtubi ya kawo wato a ƙarƙashin waɗannan ayoyi masu albarka a ajiya mun ce idan uba ya saki mace haramun ne da ɗaya ya aure ta ko da zaran an ɗaura aure ta haramta bellanta na kuma ta tare har uba ya sadu da ita wannan haramcin ya tabbata a da zaran an ɗaura auren mata haramta ballantana kuma a ce ya sadu da ita ma a shagar da Allah ina ki akwai littafi yana kan tebur na wannan sai da yana ta hannun da makar ɗan tebur na sun malamai sun kawo wata matsala to ina ga kuma matan da wal'iyazu billah Allah tsare mu ya rufa mana asiri shin ana iya apply in haramcin auren mace wanda uba ya yi zina da ita shi ba ɗaura aure ya yi da ita ba kuma saduwa ba ta shari'a ba malamai sun ta saɓani game da in zina yayi da ita waɗansu sun ce haramcin duka ɗaya ne ba zai sake aunanta ba waɗansu suka ce a'a ai ba aure ba ne na shari'a ba au ba saduwa da ita yayi ba ta hanyar shari'a ta hanyar zina ne saboda haka ba za ta haramta ga ɗan ba in suka ce a'a idan har dai an tabbatar da abinda uba ya yi da ita haramun ne ga ɗan sannan malamai sun kawo wata matsala ko suka ce to idan auren da aka yi ɓatacce ne fa uba ne ya ɗaura mace aure sai aka samu auren ɓatacce ne ba a bi ka'ida ba misali ba a waiwayi waliyi ba mun san auren da aka yi shi ba waliyi kuma babu wannan auren to har bataccen aure aka zo aka samu sai aure aka ɓata auren aka ce shari'a ba ta yadda da auren ku ba saboda babu waliyi waliyi bai shaida ba shi ɗin ma ana iya ɗaukan shi a matsayin matan da uba ya aura ta haramta ga ɗa shi ma malamai sun yi ta saɓani a kai a matan da aka haramta mana jiya mun raba su kashi uku muka ce akwai waɗanda suka haramta a ta dalilin dangantaka ta jini akwai waɗanda suka haramta ta dalilin shayarwa akwai waɗanda suka haramta ta dalilin surkuntaka sannan in muka lura da su waɗannan matan akwai wanda haramcin permanently ne har abada har ranar tashin kiyama ba ranar da za a ce mutum ya auri mahaifiyarsa ko ƙyarsa ko ƙanwarsa ko yassa ko ƴar ƙaninsa ko ƴar wansa ko ƴar ko ƴar yarsa muna har abada ne kwan sannan mutum ba zai auri ‘ya'yan da matan da ‘ya'yan shi suka sake ba maza to iri wannan matan da wannan jerin gwanon da macin da mutum ya sadu da ita ba zai taɓa auren uwarta ba to anan ne sai aka kasa matan biyu akwai wanda haramcin har abada permanent ne akwai kuma haramcin ba har abada bane pending ne zuwa na ɗan wani lokaci kamar misali mutumin da ya auri mace yarta ko kanwanta a wannan lokacin haramun ne pending zuwa lokacin da in ya sake wannan din yana iya shigo da yarta ko ko kanwanta to shi wannan haramcin ba na har abada ba ne ina fata an gane ko akwai taharimun mu'abbad haramci na har abada wannan macen har abada ta haramta akwai taharimun mu'aqqat akwai eh, haramci na wani dan lokaci ne kawai mutum yana aure da mace wani dan lokaci can can ana zaune ana zaune a wannan lokacin kanwarta haram ne haram ne haram ne zuwa lokacin da ya sake wannan idan ya sake wannan zai iya shigo da kanwar ko kuma kanwar ce yake aure idan ya sake ta zai iya shigo da ya abinda aka hana ya haɗa su ne simultaneously a lokaci ɗaya shi ne aka hana to shi ma yadda haramcin ya kasance kenan haramci na dindindin na har abada da haramci na zuwa wani ɗan lokaci har ila yau ya halatta ga mutum a ya auri matan kani misali a kani ya mutu yaya ya ce ya ɗauke matan shi zai aure ta wannan duk baya cikin haramci yaya ya ce zai aure ta don ya kula da 'ya'yanta ko kuma yaya ne ya rasu kani ya ce zai auri matan ya haɗa su su zauna duk babu haramci a nan sai dai a ce kawai idan ya sake ta ne yana da rai ya zo ya aure ta shine mu din muke gani zai haddasa gaba mai tsananin gaske tafsiri ibn ashur yana tebur na glass center table shek dauko mun ibn Afiya kawai yana nan a ne eh karamin mujallidi ne irin na qurtubi din nan to anan malam yana cewa a cikin sharhi waɗannan auratayyan gabaɗayan su kana inda la'arabi fil jahiliya wato larabawa sun kasance a jahiliya kafin zuwa musulunci suna da al'adu wanda kwata-kwata ba sa ganin karamci da girmama mace wanda suke zaluntan mace zalunci mai tsananin gaske kuma su yi irin auren da yake yanke alaƙa dalilin da ya sa aka haramta waɗannan matan iyaye da ƴaƴa da duka saboda a samu akwai girmamawa tsakaninka da mahaifiyarka akwai girmamawa sosai tsakaninka da ƴarka akwai girmamawa tsakaninka da ƙanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka ko ƙanwar mahaifinka ko yar maharfinka yanzu duk yanda kake ganin kiman mace ko yanda mace take ganin kimanka daga ran da aka samu saduwa a tsakani ta daina ganin kimanka ta daina ganin kimanka shikenan saboda an san sirrin juna har an kwanta da juna in da ka komen girmanka da matsayinka haka da ka ga macen da ka kwanta da ita menene ba za ta taba ganin kimanka a cikin mutane ba to irin wannan yanzu ya mutum Allah na tuba ma a ce wai mutum ya kwanta da mahaifiyarsa ta ya za a yaga kimanta ko ta ga kiman ko ya kwanta da yashi ta ya za a ka ga kiman shi ko ya ga kimanta ko ya kwanta da yashi ta ya za a yi har ya ga kimanta yana kiranta yaya yaya har yana girma mata? ta ya za a ya kwanta da kanwashi har ta ga kiman tana yaya yaya duk irin waɗannan abubuwa musulunci sai ya datse su ya haramta kwata-kwata domin yaya in ya zo gaban karwa ta rika ji kamar wani uba ne yana magana za ta ji ta sunkuya amma idan aka ce wannan alaka ta shiga ba za ta taba ganin girman mutum ko darajar mutum ba shi yasa wani sa'i mace kafin mutum ya auro ta yana ganin kimanta yana ɓare-ɓare, tana ganin kiman shi da an zo an yi zaman auren na aka samu kwanciya sai kaga kuma wani irin reni menene ya shigo tsakani in malami ne da ake kimanta shi ana ganin darajar shi a waje ita ba komai bane a wajen shi komai bane a wajen shi ni ina mamaki ma da ake magirmama kawai duk ba abin da ya kawo wannan shine menene kwanciya ne na auren wai har ana ce mai ya ustaz ya ustaz ka ina ina fata an gane ko sai ka ga to mu ɗauka wani babban mutum ne ko ke ne ko da rawan ya ce ya ka lullaba kanka can su suke girmama ka rana da abin nan da makamantar ana wai mai martaba mai martaba ta gara shi a gida ta wajiga shi ta jujjuya shi da ta dama in ya fito kuma waje zaki ne to duk ba abin da ya kawo irin wannan din ba abin da ya kawo irin wannan din sai rashin girmamawa din to ga yanda malamai suka ce game da wannan auratayya ya ce halin nan da aka yi walatan kihu huma na kaha a ba'ukun minan nisa'i illa makar salafa aka ce hanin nan yana hani ne ga abin da zai zo gaba hani ne ga abin da zai zo gaba amma abin da ya zo baya gaba ɗaya kwata-kwata ya tafi to a nan malamai sun yi saɓani da saɓanin da suka yi mun san in uba da zaran ya ɗaura aure wa mace ko bai sadu da ita bai sake ta a ranar ta haramta ga ɗa ballantana mata tare ya sadu da ita to amma suka ce wa ammal haramu min zinan amma idan uba ya zina da wata mace duk da cewa an samu ma'anan nikah istilahan shine dukhulu shay'in fi shay'in har ya sadu da ita a harcin bi ma'ana ya samu abun eh, saduwa da ita an nikahu lughatan dukhulu shay'in fi shay'in faqad ikhtalafa al fuqaha malamai manya-manyan hamshakan malamai sun yi saɓani game da harancin macen da uba ya zina da ita da ɗan shi wannan uban ga ɗan wannan mutumin malamai suka ce a fiman zana bi imra'atin hal tahrumu ala ibnihi aw ala abihi haka nan vice versa anan Allah yace wa halailu abna'ikum alladhina min asladikum ko haka nan ku iyaye haramun ne har abada ku auri matan da ƴaƴanku suka aura suka saki shi ma da a can an ce haramun ne ya auri matan da mahaifinsa ya aura ya sake ta yanzu ya aka kawo wanda aka yi zina da ita ɗa ne ya yi zina da mace shin ta halatta ga uba ya aure ta don zina ne saduwa ne ba ta hanyar aure ba haka nan matacan ɓangaren uba ne ya yi zina da mace shin tana iya halatta gaɗa tunda yace ya sadu da ita amma ba saduwa bace da shari'a ta yarda da ita fa zahaba ila malik eh, fa alladhi zahaba ilayhi malik fil muwatta idan mutu yaje muwatta imamu malik ya bada fatawa da shi da imamu shafi'i cewa idan ɗa yayi zina da mace ba ta haramta ga uba haka nan ma idan uba yayi zina da mace ba ta haramta ga shi wajen aure layan shurul hurma sam وهكذا حكاه الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد في الرسالة إذا أكجي رسالة نا أبي زيد القيرواني رسالة وانت تكي قبدا إزية إن شاء الله زي سامونا أما ذهب مالكية باب حرمتي ويروى ذلك عن إكرمة عن ابن عباس akwai ikrima daga ibnu abbas sahabi ne su ma sun faɗi wannan wa huwa qaulu zuhri wa rabi'a wal layth shi kuma abu hanifa da ibnul majishun waɗansu ɗalibai mabiya mazhaban imamu malik malikiya suka ce duk wanda ya zina da mace cikinsu innan ba wanda zai aure ta idan uba ya zina da mace ta haramta ga ɗa idan ɗa ya zina da mace ta haramta ga uba har abada wannan shine ibnul majishun daga ƙarshe ya ce imamu malik ya canja fatawa ya koma kan wannan fatawan ta haramci kuma a kanta ma ya mutu ina fata an gane ko shi ne kuma qaulul auza'i wa thauri wa qala ibn mawaz shi wani kawai yace makruhun ne akwai malamai da suka fito suka ce makaruhi ne abun kyama ne kawai kar a yi shi amma ba wai don haramun bane mutum ya zauna da macin da ya san ga abubuwan da da suke da baban haka nan uba ya zauna da macin da ya san ga abubuwan da da take yi da ɗanta yace abun makaruhi ne kai abun kyama ne kai amma ba haramun bane amma abun kyama ne saboda haka akwai maganganu guda nawa kenan guda uku waɗansu suna cewa babu haramci domin auren ba na shari'a bane shari'a bata yadda da shi ba waɗansu suka ce akwai haramci kawai waɗansu kuma suka ce ba haramci ba ne amma makaruhi ne abun ki ne kawai abun kyama ne kawai kada ayi. yi wa waka a fil mudawwanati yufariquha a mudawwanar al na malikiya suka ce kawai ko da ya taba jin labari kawai ashe matan da yake aure ga abin da ya wakana ya kamata a rabu kawai da matan a rabu da su kawai kar ayi kar ayi wannan waɗansu ko suna cewa wajibi ne ma kawai a raba su Wata ta'awwalahu ba'dhum 'ala al-karahiyya to wannan ita ce wannan matsalan kenan abun ya fi tsafta ai kar mutum ya nisance ta kawai Mutu ya san wannan da sun yi mu'amala da mahaifin shi kawai ya nisance ko mahaifi ya san wannan da tana mu'amala da ɗan shi kawai ya nisance ta ya nemi wata kawai Allah ubangiji ya sa mu dace sannan anan wa ma wa ma qad salafa illa ma qad salafa shi shine asalin sababu dalilin da yasa wannan aya ta sauka ai bi ma'ana illa nikahan qad salafa fa ta'ayyana anna hadha an-nikah sara muharraman ولذلك تأين أن يكون الاستثناء في قول إلا ما قد سلف مؤولا wato ayan tana nuna kai illa ma qad salafa sai abinda ya wuce kawai abinda ya wuce kafin zuwa musulunci ba za a yi la'akari da ba za a yi la'akari da shi ba auren da aka yi irin waɗannan kafin saukan ayan amma idan aka lura an yi irin waɗannan auren bayan saukan ayan ko da mutane ba su san da ayan ba ana warware wannan auren a ɓata shi auren waɗancan da Allah ya haramta a aure su har ila yau an samu waɗanda suka yi irin wannan auren a makafin zuwa musulunci akwai umar ibn umayya ibn abdishams akwai khalaf khalafa ala zauji abihi umayya taqaddama Mahaifinshi shi Umar ɗan Umayya din nan ya auri matan mahaifinsa Umayya lokacin da ya rasu ya zo ya aure ta akwai Safwan bin Umayya bin Khalaf tazawwaja mar'ata abihi fakhikata binti ah, binti aswad ibn Muttalib ibn Asad binti al-Usud suma ya yi wannan auren matan mahaifinshi. Wa ومنهم Manzur ابن ريان ابن Sayyar? tazawwaja imra'ata abihi mulaikata binti kharija shi ma manzur ya auri matan mahaifin sarayyan dan sayya ya aure ta sunanta ma kharija akwai husayn ibn abi qais tazawwaja ba'da abi qais Zaujahu زوجه ولم يروى أن أحدا من هؤلاء أسلم وقرر على نكاه زوجة A nuna cewa waɗannan cikinsu su sun musulunta an zo an binciki wannan auren ba wannan shine sai mu je ɓangaren nan inda aka ce ta'alluqu tahrimi bi asma'i zawati yuhmalu ala tahrimi ma yuksabu min tilka zawati galiban. fa nahu hurrimat idan aka ce an haramta wa mutum auren mace auren macen da baban shi ya aura ko an haramta masa auren mahaifiyarsa ko an haramta masa auren yarsa ko kanwarsa ko yarsa wato abinda ake nufi a nan abinda ake auren domin shi asali asali shi da ake targeting ba waɗansu asalin aure mai ana yin shi don me don mutum ya sadu da wannan matan ba wai mu'amalolin da take yi wa mijin ba no wannan abin ake tage idan aka ce an haramta mutum auren mace bi ma'ana abin da ake tagetin ba wai abincin da za ka maka ba ne matsala da yasa aka haramta maka ko wanki da za zaka maka ko wanki da guga ko shara ko gyaran ɗaki the main target na auren da ake auren domin shi dama don a don a sadu ne to wannan ne ake targeting da a kanwar ka ai zaka kira ta zo ki mun shara matanka tana maka ko ba haka ba zo ki mun abinci zo ki mun wanki zo ki mun guga zo ki mun kaza zo ki mun kaza to dalilin da yasa aka ce kar ku auri ya eh, kannan ku ba wai don waɗannan aikace aikacin bane ba a so ta maka no saboda menene asalin manufan auren ne saduwa ne don a kare kai daga zina to wancan din ne ake targeting aka haramta aure idan yanzu nace an haranta maka alade me nike targeting anan exactly cin nama shine asalin abin nan ne asalin abin da ake fada faɗa yanzu uwar mutum ai tana mai wanki kana yaro tana maka wanki tana maka kaza wani ma uwar shi tana ke bari in wanke rigan wani ma da girman ka da komai babu matsala uwa ce don tausayi da abin nan to da aka haramta aurenta ba wai wannan dan aikace aikace ko abinci da take maka ko ta share maka dake ko ta gyara nan ta gyara nan wancan abin da ake auren domin shi shi ake targeting da yasa aka haramta a gane haramci sannan mu sani hikiman da take ciki anna shari'atar islamiyya kad nawwahat bi bayanil qarabatil qariba musulunci yana kokari ya tabbatar da dangantaka ta yan uwantaka sai ta dasa a cikin zukatan mutane son girmama waɗansu mutane girmama wanda ba a tunanin wulakanci a ciki saboda idan mutum ya aure mace kafin ta shigo yana girmama ta yana daraja ta yana bare-bare amma daga lokacin da ya shigo da ita har ya kwanta da ita ya sadu da ita ya sa aka samu wata watanni to wulakanci da cin kashi zai iya biyowa domin kana gani yanzu ba ta da kima to yan uwantakan nan musulunci yana so ya yi maintaining nashi na girmamawa na ƴaƴa ga iyaye girmamawa na ƙannai ga yayu girmamawa girmamawa girmama wannan ake so musulunci ya bashi ya tabbata wannan shine girmamawa ta fi ga wanda ka jini ya haɗa ku idan aka ce wannan mahaifinka ne to duk abin da kake za ka ji idan ya zo ya sa baki sai ka girmama za ka ji wani yana ce wallahi a duk duniyan nan ba wanda ya isa ya hane ni in hannu in ba mahaifiyata ba ka san akwai girmama akwai girmama za ka ji mace duk abin da take yi to tunda yaya ya sa baki ya kashe abun nima na bari akwai girmamawa ga ga yaya to irin wannan an haramta irin wannan auren ne don a samu irin wannan girmaman karta mace tsakanin yan uwa karta mace da akwai saduwa a ciki zaka samu babu wannan girmamawa wannan ita ce hikima sai mu zo inda inda annabi sallallahu inda Allah madaukakin sarki yace wa ummahatukum allati kum an haramta muku iyayenku da suke shayar suka shayar da ku summiyal maradi ummahati jiryanan ala lokacin arab an kira wanda ta shayar da kai nono a matsayin uwa Allah ce wa ummahatukum bai ce waɗanda suka haife ku ba sai ce waɗanda suka shayar da ku ita ma shayar da kai kawai kai amma sai aka ba ta wannan martaban na cewa ita ba ta zamanto uwa a gare ka amma ba wai ita ba ce uwa ta hakika wanda ta haife ka amma saboda albarkan nononta da mutum ya sha yaro ya sha har na shekaru biyar ya samu da shi kasusuwan shi suka ginu da nononta ne ya ƙoshi ya ginu ya zama to mai ƙarfi to yana kuma daga cikin irin wani baiwa da fitira da Allah ya wa yara ƙanana suna matukan kauna da shaƙuwa da mannewa ga wanda ta ta shayar da su da tsananin ƙauna da su to sai aka sanya ta tamkar ita ma uwa ne ga wannan ɗan saboda a ƙara girmama ta ɗin sai aka haramta mai ya aure ta ɗin irin wannan darajar da girmama da ƙaunar da yake ɗin ya tafi a haka sai aka haramta auren tsakaninsu saboda abun a wannan eh, mutuntawan kada ta yanke to me yasa aka haramta shayarwa din nan saboda sha nono a wannan lokaci shine a matsayin cimaka na jariri da shi yake rayuwa shi ke yake yake yake komai yake dogaro saboda haka akwai tasiri da ta bayar da muhimmin tasirin nonon nan wajen rayuwar wannan ɗan da ci gaba da rayuwarsa amma daga lokacin da a wajen shayar wannan malamai suka ce yaron ya zamanto lokacin da aka shayar da shi yunwa ce ta matsa wa yaron shi ya nemi nonon da kansa za ka ga yaro idan yana yunwa jariri yana yunwa za ka ga in yana kuka za a ce ke nono yake so an san kukan na neman ne na neman nono ne sai a manna yaro ya sha ya sha ya sha ya sha ya sha ya sake da kansa sai a ce ɗaya kenan sai ya sake ya manna ya kama ya sha ya sha ya sha ya sha ya sake da ra'in kansa sai a ce biyu kenan idan irin wannan ya samu har sau biyar to yaron na ya zamanto matan nan ta zamanto haramun ne ga ɗannan ya aure ta idan aka samu hamsa raba'at a sha har sau biyar kuma ya zamanto yunwa ce ta ingiza yaron har ya nemi nono amma da mace misali za ta matse nononta ta kawo kofi ta matse ta matse ta matse ta matse ya zama rabin kofi ta dura ma yaro wannan ba a la'akari da shi ya kama darek daga nonon ne ake so sannan yaron misali idan yana sha ita ta tumbuke shi ba shi ya sake nonon da kansa ba wannan is small. wannan ba za a kirga da shi ba ana son yaron ne zai kama nonon da kansa sannan ya sake da kansa kafin a ce ɗaya amma in yana cikin sha aka tumbuke shi ba a kirga wannan so minimum na shayar wanda yaro zai sha nonon mace zamanto haramun ya aure ta shine sha har nawa biyar an abo amma in hudu ne ya sha ko uku ko biyu ba a sake ba shi shi shikenan wannan ba zai taba haramta ta ba gare shi ko ya haramta ƴaƴanta gare shi idan matsaya ta yi a kofi ta shayar da shi ba za a kirga da wannan ba An zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa tabbas sai ta sha yaron na ya sha sofiya to a suratul baqara ayan nan da Allah yake cewa wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a Allah yace mata iyaye mata za su shayar da 'ya'yansu nono shekara biyu cikakku ga wanda yake so ya cikita ta shayarwan gaba daya to idan har mace ta kai shekara biyu cif to duk wani nono da yaro zai sa zai sha after two years din nan ba a kirgawa da shi ba a kirgawa da shi ba a kirgawa da shi ya zama to within waɗannan watanni na shekara biyu shine malamai ma suna ce haramun ne bai ma dace ba mace ta wuce wannan shekara biyun da Allah maɗaukakin sarki ya iyakance ta wuce ta zarfe tana shayar da yaron nono ba a so an saba wa shari'a kwata-kwata sai mu zo a ah, nan sai mu zo wa amma miqdarur rada'i alladhi yahsulu bihi at-tahrim fa huwa ma yasduqu alayhi ismu ar-rada' وهو ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين ولو مصة واحدة عند أغلب الفقهاء ya zamanto nonon da yaro zai sha cikin wata shekara biyu dinan da aka kayyade ya je har ciki da za a shayar da yaro nono ya kama ya kama ya kama ya tara shi a baki bai haɗiye ba bai je ciki ba ya zubar da shi wannan ba a kirga shi sai abin da yake fatakal an'am wato am'a wato nonon da ya shiga har ya ya buɗa tumbi domin ana cewa kamar yaro idan aka haka haife shi zaka sami tumbin shi a manne ne kamar sa haka kamar ledan burodi sabo in za a sa burodi sai kaga ana dan murza shi don ya don ya bude to haka yake to nonon ne yake zuwa ya bude shi ya bude shi ya bude yanda yake mammane shine fataka idan ya sha sai ya bude cikin to irin bi ma'ana nonon ya je har ciki kenan irin shi ne to bayan haka akwai wa awwalu wa kana al-hukmu fi awwali amri at-tahrimi an la لا al-hurma illa bi ashri rada'atin thumma nusiqat bi khamsi rada'atin da can ayan da ta sauka ta haramta wato ɗaga auren mace ko ƴaƴanta matukan ta shayar da shi idan da sai an sha sau goma ne daga ba aka shafe wannan sai aka tabbatar da aka rage aka mai da shi biyar li hadithi aisha radiyallahu anha kana fima anzala Allahu ashru rabaatin yuharrimna sai ɗa ya sha sau goma tukuna ya sa sau goma ya sake sannan matan ta zamanto ta haramta thumma nusikhna bi khamsi a kan biyar ne kawai kuma fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi ma yuqra'u min alquran annabi har ya rasu yana daga cikin abinda wato ake karanta bi ma'ana ya bar wannan hukuncin a kan shi ya rasu saboda haka duk inda ɗa ya sha har sau biyar wani sa'i za ka samu matanmu idan wata mace ta je gun ƙawarta suna zaune ƙawarta tan da ta je wajenta tana da ɗa yana damunta da kuka yana damunta ke da Allah ka riƙe miki shi yawwa riƙe mun shi riƙe mun shi zan shiga wanka don Allah kaza kaza sai ka samu wata ya ta cire nono ta ba ma yaro akwai za ka tarar da haka kai kukan shi yayi wa sai kaga ta ciro nono ta ba shi yana sha yana sha to irin wannan a rika hattara da shi a rika hattara da shi idan yana irin maimaituwa da yawa din na wata ran za ta shayar da shi sama da biyar din a rika lura ana la'akari da irin waɗannan sai ka samu ya zo ya yi auratayya da tun da kawarta ne sai ka ga nan gaba ita ce ina sha'awa mu haɗa mu aure to a rika sa ido a rika hattara mata su san da wannan ba wai don kin je wajen kawanki ne kawai kin karɓa mata ɗa kin goya shi kina wani abin nan ko za ki sauri ki yi wanka ya dame ta da kuka da Allah kawo shi nan kawo shi nan sai ta yi wankan ta fito ya ce ya aka ga ya na ga ya yi shiru ya ce nono na bashi ka ga har ya kwanta yi da yake ji to ai hattara da irin wannan alaƙan da cudanya. idan kullum ana haka aka samu ya kai biyar kar wani ya irin ya ce goma ne goman an shafe shi aka mai da shi menene aka rage shi zuwa biyar to shi ma a rika hattara din sai kaga ana auratayya ya zubilla a irin wannan yanayi yace ah, wa iza futima ar qabla al-hawlaini ففطم استغنى بعده عن لبن مرضع بالطعام والشراب لم تحرم عليه من أرضعته ga wani ishu kuma idan yaron nan misali uwar sai ta yaye shi a shekara ɗaya da wata biyar kuma a can ayan ta ce ga wanda yake so ya cikita wanda take so ta cikita shayar da ɗanta ta cikita zuwa shekara nawa biyu to wannan kawai mun san yawanci ba a kai biyu yawanci ba a kai biyu da yaro ya kai shekara ɗaya da wata bakwai sai kaga an yaye shi to kaga idan ya kai shekara ɗaya da wata biyar aka yaye shi wata nawa ne ya rage to wata bakwai yaron yanzu hai ya saba da abinci ya saba da abin sha ya yi mini duka ya saba ya wadatu ga barin nono bai so to idan aka samu interval har ya fara cin abinci da abin sha ya wadatu da su sun zamanto masa a madadin nonon da yake sha din duk da cewa bai cika shekara biyun ba idan da bayan shekara uku a bayan wata hudu tunda muka ce saura wata bakwai idan bayan wata hudu duk abinci eh, ya yi ta ci abinci ya ta ce har ya saba har bai son nono sai cikin wancan eh, watan ɗaya da ya rage a cika shekara biyu ta zo tana shayar da shi wata ta zo ta shayar da shi ya kai har tsotsa biyar ɗin, ba a la'akari da shi ba za a yi la'akari duk da cewa yana within wannan shekara biyun da shari'a ta faɗa amma an samu interval har ya saba da abinci da abin sha har ya wadata da su ya mance da nono ko da wata ta zo ta bashi nonon ya tsotsa a wannan lokacin baya wadatu da nonon uwashi ya saba da abinci ba za a yi la'akari da ita wancan ɗin cewa ta shayar da shi ba ai ta same shi a ɗanyaye ne ta samu an yaye shi ne har ya saba da abinci so kar a yi amfani da cewa ai is within two years din ne cikin shekara biyu ne ban san ko kuna gane abu ba ba za a ce ai saura wata wata bakwai ya cika shekara biyu no idan an yaye shi har ya, ya saba da abinci ya mance da nonon don wata ta ɗauke shi ta bashi yau ta bashi gobe ta zo wannan shayarwa ne da aka yi bayan yaye shi ba za a yi la'akari da shi ba so ba za ka haramta ga yaron ba ƴaƴanta ba za su haramta ga ga yaron ba sai ah, sai Allah madaukakin sarki ce cewa akhwatukum minar rada'ati to idan mace ƙarin bayani idan mace har ta shayar da jariri ta shayar da mutum ya girma to duk abin da ya haramta ga wannan yaron ga mahaifinsa ga mahaifiyarsa mun san mahaifiyar mutum da ta haife shi kannanta sun halatta ga ɗan ba su halatta ba domin innanta ne yar mahaifiyar shi sun halatta ba su halatta ba to shi ma wannan matan da ta shayar da shi kannanta haramun ne a gare shi mata tamkar kannan mahaifiyarsa mata yadda suka haramta ina fata an gane ko yayun ita wannan matan da ta shayar da shi nan yayunta mata sun haramta gare shi kamar yadda yayu mata ga haifiyarsa suka mahaifiyarsa suka haramta a gare shi ta yayan da duk yayan da wannan matan ta haifa sun haramta ga wannan saboda ƴaƴanta ƙanne ne a gare shi ga wanda ya girma yayye ne a gare shi ga wanda suka idan suka girme shi to haka nan ma ita ma ƙanwarsa ɗin wanda shayarwa ne ta mai da ita ƙanwar shi to ita ma ƴaƴanta haramun ne ya aure su kamar yadda ba za ka auri ƴaƴa mata na ƙanwarka ko ƴaƴan matan yarka ba to haka nan ‘ya'ya maza na wannan matan wanda ta shayar da shi to idan suka haifi ‘ya'ya mata su ‘ya'yan ɗin, saboda wane yake wane to su ma ‘ya'yan da suka haifa duk sun haramta a gare shi gabaɗe sun haramta a gare shi to wannan ta ɓangaren ita wanda ta shayar mu zo ta ɓangaren can mijinta mijinta mijin matan da ta shayar da mutum ƙannan mijinta ana ɗaukan yanzu mijin wannan matan shi ma tamkar uban mutum tamkar mahaifinka da ya haife ka haihuwa na tsatsu ana cewa eh shi ma ba za ka auri ƙannan matan mutumin da matan shi ne ta shayar da kai ba Haka hakanan yayu mata ga mijin da matan shi ne ta shayar da kai su ma kaman yanda kannan mahaifinka mata da ya haife ka ko yayyinsa mata suka haramta a gare ka shi ma wannan domin duk yana da alakan da nonon da ita wannan matan ta shayar da ina fata an gane wannan to sannan shi uban gashi nan wannan matan shi ne ta farko wannan ta biyu wannan ta uku wannan ta hudu mata ne hudu suke karkashin shi amma wannan ne ta shayar da kai 'ya'yanta gaba ɗaya da yan uwanta sun haramta to ina ga kishiyoyi uku innan kishiyoyinta ai ba baka sha nonon wannan ba baka sha nonon wannan ba baka sha nonon wannan ba ta ya za a ƴaƴanta su haramta a gare ka saboda nonon wannan din ya bi ta uba ne sai ya sauka kan waɗancan kamar mutum ya ja igiyan wuta a nan ta yi nan wannan igiyan wutan ta yi can sai a sa wani box inda suka inda suka haɗu ai wannan matan da waɗancan matan sun haɗu a ƙarƙashin miji ɗaya ne saboda haka haramcin waɗannan ƴaƴa na wannan matan samtin da haramcin su ba ƴaƴan sauran waɗancan matan kishiyoyinta ba wai don sun shayar da kai direct bane no saboda suna sun haɗu a wajen miji uba ina fata an gane ko to su ma waɗancan ƴaƴan na kishin da suka haramta a gare ta su ma ƴaƴan da suka haifa mata fa su ma sun haramta din sun haramta haka haramci yake abun yana da yana watsuwa sosai ina fata an gane ko to mu je sai wa qawluhu wa ummahatu nisaikum ila qawlihi wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa wannan hunna muharramatun bi sababi sahari ne sihiri mun ce waɗannan sun haramta ne ta dalilin surkuntaka amma mutanen jahiliya ba sa haramta su waɗannan injibalan ya ce duk waɗannan auren da Allah ya haramta za ka samu akwai mu'amala a jahiliya kafin zuwan musulunci suna suna amfani da shi suna irin auren duk irin salon abinda Allah ya haramta a can kar a yi shi zaka samu ana yin shi a jahiliya to mecece hikimar da ta sa aka haramta ana cewa ana son a sauƙaƙa a sauƙaƙa wato zumunci da kuma yanke yanke wato gaba da kishi wanda suke tasowa a tsakani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a walatanki huma eh, ya ce wa umma hatu nisa'iku shi wannan ta ɓangaren surkuntaka an hana mutum ya auri mace sannan ya auri uwa ya auri mace ya auro goggonta ya auri mace ya auro innanta ya auri mace ya auro yarta ko kuma ya auri mace ya auro kanwarta at the same time to idan mutum ya hada irin waɗannan ga mace ga ya ga kanwa a gida ɗaya kuma suna kishin ka tare suna kishi suna abin nan to alaka na dangantakan ya da kanwa za ta lalace gaba ɗaya zamanto suna zama ne tamkar abokan gaba saboda miji ya haɗa su kishi irin na mata ya shiga ɗakin wannan ya mata kaza yanzu mu duba yadda mata in ka aure su yadda waɗansu suke sihirce juna wannan sai ta fidda wannan wannan sai ta gama da wannan wannan sai ta ga bayan wannan wannan sai ta lalata ƴaƴan wannan to let zoom mu ɗauka ya da kanwa ka haɗa ir wannan kishin ya ya shigi wata to sai ka ga tana ƙoƙarin ta hallaka ƴar uwanta uwa ɗaya uba ɗaya shiga bokaye da take yi da yawace yawacen sihiri duk tana yin su ne akan ita wannan kuma ta rufe ta makance ta rufe ido gaba ɗaya ba ta san kanwarta ba ne uwa ɗaya uba ɗaya to idan da ana haɗa su ƙarƙashin miji ɗaya irin wannan kishi na mata zai datse wannan dangantaka da uwantaka da girmama cewa wannan yaya ce wannan kanwata ce idan miji ya haɗa za a mance da wannan kaga ko yana struggling yana ƙoƙari ya hallaka ɗaya ya lalata shi ta hanyar sihiri idan bai ci nasara ba ya dawo kan me ƴaƴanta sai kaga ita uwa ne asali ga waɗannan 'ya'yan. amma tana sihirce sihirce ta yanda za ta lalata su ta hallaka su saboda tsananin kishi irin na mata da suke karkashin miji ɗaya shine musulunci ya yanke waɗannan duka ya hana su amma ya bada in ƙanwace da ya ya bada cewa sai ɗaya ta fita in ya so ka shigo da ɗaya amma kar a haɗa su a lokaci ɗaya za a samu matsaloli ina fata an gane wannan da ta fita watakila ta je can ta yi wani auren ta samu natsuwa da kwanciyar hankali shi kuma ya auro kanwanta oho dai ki ya ɗanɗani abun da na ɗanɗana ba ta dai ba babu wani kiki domin ba a kwana tare ba a raba kwana tare ba a kawo abu a raba ballantana a ce wannan ya zalice ni wannan ya zalice ni in an zo kai makka a ce ya ka kai ta ni ne ya ni ne kanwa min rigingimu dai daban-daban duk iri waɗannan babu su to shi yasa aka ce kar a haɗa su a lokaci ɗaya to ina ga an haɗa ɗaya da uwa ƙarƙashin miji ɗaya na kaga uwa tana shiga bokaye don ta gama da yarka ko kaga ya tana shiga bokaye don kishi don ta gama da mahaifiyarta to duk irin waɗannan abubuwa Allah ya haramta su domin a samu wannan dangantakan ta ɗore da girmama juna ya ɗore da respect ta san wannan baba ta ce in tana magana ba zan yi magana ba amma in miji ya haɗa fa tana magana ita ma tana magana da za ki zo kina kwarata ya ba mu raba ki ce a'a ta ya za a iya ɗan kwana na ya baki za a yi ta'ar mu tsakanin ya da uwa ba wannan respect Shi ne musulunci ya hana sai a al'amari na gaba mun yi wannan mafiya yawanci duk mun yi su alhamdulillahi a jiya waɗannan su ne abubuwan da da kawai da na so in taɓa musan idan aka ce shayarwa ne sau nawa ne za a sha ya haramta wani irin sha ne kuma duka to kaga wannan za iya za iya amsa fatawan waɗansu mazaje masu turo tambayoyi su ce salamu alaikum ni ne na sha nonon matata kaza kaza irin ana wasa dinnan ana menene ta yanzu na zamanto ta haramta a gare ni domin an ce duk wanda mace ta shayar da shi na'am duk wanda mace ta shayar da shi kai kana make sakwara kana make ce ba shi wancan ba da aka ce interval din wata ɗaya da aka samu ya saba da abinci ma an yaye shi kai har yanzu kana ɗaukan kanka kenan ta shayar da kai nono to gaskiya ne yana da kyau duk abinda mutum ya zo masa a musulunci ya yi tambaya to saboda haka mutum daga ran da aka yaye shi don ya sha nono wata mace menene da makamantansu matan shi menene duka dai wannan baya haramta ta gare shi sai dai kuma ba inda aka samu mutum ya kafe kawai baki yana shan nono ma ba inda aka samu wani ina fata an gane a yi hattara dai kawai watakila suna wasa ne dan tsotsaye dan tsito masa ya haɗe to irin wannan to babu wani abu amma mutum ya zo deliberately ya kafa bakin shi don ya sha wannan duka ba inda aka samu shi kazamta ne yanzu yaro ma mu duba lokacin da yake haukacewa yana birkicewa idan aka yaye shi kaji ya yi kuka da dare ya yi kuka da asuba har can dare da safe da rana mata da suke anguwa za su ce kai ni kan da ɗan yaye a anguwan nan za su iya gane wannan kukan na ɗan yaye ne ina fata an gane ko a bashi abinci ya bige a bashi kunu ya bige a dan samu wasa dan kwai a dafa a dan far kalli kwai fa ya bige shi kawai shi nono kawai nono kawai haka nan sati ɗaya sati biyu idan ya zama to adopted ya saba da cin abinci to ku rika lura wani sa'i zaka ga uwa ta cire nono tana zo ka shayi ka yaro ya gudu ci mm, mm, ba zan sha ba ke kan shi yaƙi amma kai yanzu ka zo kai kai kai za ka sha <laughs> gaskiya da waɗannan abubuwa su ne da nake so mu rufe da su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mu san hukunce-hukuncen nan da kyau cikin matan nan da aka haramta akwai za ka samu mutum idan yana da cousin system wato mahaifinka yana da mace nan kuma ƙanwashi ƙanwan mahaifi tana da ɗa namiji ana hada su aure ko ba a hada su very good ana hada su domin nan su ƴaƴan menene abokanan wasa ne su ake kira cousin sisters ana hada su ta idan ita wancan Allah ya sa ba ba hada su auren ba ita wannan yarinyan in ta je ta aure a wani gu ta haifi ya mace ta girma shi wannan da da yake so ya aure ta in bai aure ta bai zai yana iya auren yar na zai aura amma sai ka ji a an ce kai kawu ne a nan duk macen da za ka iya aurenta za ka iya auren yarka ina fata an gane ko to sai a ce a'a ai wance kanwarka ne yar kanwarka ce eh yar ta ce amma ba wanda muka fito tsaso daya ba to sai kaga an ya mata ta rika kiran ka kawo onkul onkul kai da ka zo hira ma malam da ka ji onkulin ka ke to an bata maka ya lamari na fata an gane a cire onkul kawai ka aure ta ba in ka zo ka ce ni ba kawo bane ahmad ahmad da za a yi sunana ki makala ne onkul to yanzu ta zo onkul ana zaune ana hira sai aka ji suwa suke hira ta aka ce a wance ne da kawunta ya za ka ji to kuma kawun da aka hana na yar uwarka wanda kuke uba ɗaya uwa ɗaya yarta ko kuma wanda uba ɗaya ya haɗa ku ko kuma wanda uwa ce ta haɗa ku amma kozin sistan ka eh mun ji kai yayanta ne amma ba irin wancan yayan bane wanda aka fito irin tsatso ɗaya ɗin nan sai a rika ce mata ai kanwata yayana ne za ku ji mata suna ce wannan yayana ne yayana ne kullum in ka tsaya kamar yayanka a'a mu cousins ne da babata da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya to wannan baya haramta aure zaka samu ana zaune ba a sanya hijabi mace ba ka sanya hijabi ta fito da adonta ta zauna da wani shimi wai ayyayanta ne yazo wannan kuskure ne tunda a asali zaka iya aurenta ba ka cikin waɗanda aka haramta idan kai misin inta baka aure ta ba ka ce to je ki wata rana ta auri ya ta haifi ya kace to wannan zan aura yau a ah, ya kana ya naka auri ya ta musulunci bai haramta ba mu ne kawai wannan al'adan muka sanya ta mu ne kai muka sanya wannan al'ada yanzu manzo Allah sallallahu alaihi da shi da sayyidina Ali suke yayan ubanni ne ko ba haka ba amma sayyidina Ali bai auri Fatima yar annabi ba sawa yanzu idan kana ya dan eh, mahai dan kanin mahaifinka dan kanin mahaifinka zai iya auren yar da ta haifa ba za a ci a'a kai yanzu ka zama to uba a wurin ta matukan za ka iya auren uwar za ka iya auren yar to waɗannan su ne ya kamata a sani za ka ga mutane suna ta tambaya akan wannan aje waɗannan ayoyi a ƙara faɗaɗa su a ji bayani idan aka je littattafan fikihu suna nan jingin wani ɓangare ne na mai zaman kansa a cikin shari'a Allah ubangi ya mana muwafaka ya samu dace ya mana albarka baki ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gobe gobe ne za mu rufe gobe ne za mu rufe dama mukan bar kwana ɗaya tsakanin rufewanmu da sallah to da izinin Allah subhanahu ta'ala gobe ne za mu rufe idan Allah ya raya mu sani muna addu'a da roƙo ga ƙasanmu Allah abin ya ba mu zaman lafiya shugaban ƙasanmu Allah abin ya masa kyakkyawan jagora da gwamnoninmu kuma na ɗana inda da ya yi na jami'an tsaro a jiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka da musu kyakkyawan jagoranci kuma naɗi ne da shi da kansa ya ce bai ma san su ba rekod kawai ya biya ga adalcin mutum da nagartuwan mutum ya ba su saboda haka muna roƙo su waɗanda aka naɗa ɗinnan jami'an tsaro Allah Ubangiji ya sa yadda aka ba da kyakkyawan shaida a game da su su zamanto aikinsu tsakani da Allah Allah ba mu zaman lafiya wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am